Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama ma Alfa rediyo Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka, Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci da farko dai ga kanin labaran. Wata kotun Amurka ta soke tsarin lafiya cikin Sauki da kuma arha nan wanda ake kira Obamacare da Turanci. Mutane akalla sha ɗaya sun mutu a India bayan da suka ci wani abinci gurɓatacce. sannan rundunar sojin najeriya ta ɗage dakatarwar da ta yi ma asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya bisa zargin aiki ma boko haram kanin labaran kenan za ku ji cewa a daren jiya juma'a ne aka tafka muhawara mai zafi a tsakanin 'yan takarar mataimakan shugaban ƙasar najeriya a zaɓe mai zuwa ko menene amfanin yin muhawarar su zama da ke sun aibe da waɗanda ke neman su ga baki kafin nan za su zo da shi ne ne manufofin su waɗanda irin abubuwa ne suka kudura mutum kudure ne za su yi idan aka ba su rai. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan Boko Haram ne sun sace mutane tara a ƙauyen garin Gawayi da ke yankin Difa ta jamhuriyar Nijar. Muna tafa da cikakken rahoto. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani alkalin kotun tarayyar Amurka ya zartar da hukunci cewa dokar kafa tsarin lafiya cikin sauƙi da kuma arha wadda ake kira affordable care ko obama da turanci ta saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa. alƙalin kotun gundumar amurka da ke texas reed okono ya yanke hukunci jiya jama'a cewa canjin da aka yi a dokar haraji bara wanda ya hada da soke hukuncin kin yin inshorar lafiya ya sa dokacin tsarin lafiya na obamacare ya rasa muhalli a doka ana kyautata zaton za a dauka ƙarar wannan shari'ar zuwa kotun kolin amurka to amma kafin nan tsarin lafiyar na obamacare zai ci gaba da kasancewa mai muhalli a doka hasali ma yayin da yake yakin neman zaɓe shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin soke tsarin lafiya na obamacare tsarin lafiyar da miliyoyin amurkawa ke amfani da shi nan da nan bayan zartar da hukuncin jiya jama'a sai shugaba trump ya shiga kafar twitter ya ce tabɗin jan to amma ban yi mamaki ba da yanzu yanzu nan wani alkali mai mutunci da ke texas ya yanke hukuncin cewa tsarin lafiya na obama kiya ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa wannan babban labari ne ga amurkawa to amma shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck shuma ya ce ga dukkan alamu an zartar da hukuncin ne wajen kafa hujjar da ba ta da inganci kuma ina fatan bayan ɗaukaka ƙara za a jingina wannan hukuncin. jami'ai a india sun ce mutane wajen ɗaya sun mutu baya ga wasu 83 da ke asibiti bayan sun ci wata shinkafa garwaye da tumatir wanda ga dukkan alamu gurɓatacce ne wanda aka raba a wani wurin ibadar mabiya addinin hindu a jihar karnataka hasali ma 29 daga cikin waɗanda ake masu jinyar an makala masu na'urar taya numfashi a cewar mr kh prasad babban jami'in lafiya na gundumar can nagar inda masujadar take masu ibadar sun haɗu ne don yin hidimar alkawarin sadaukar da kai rundunar sojin najeriya ta ɗage dakatarwar da ta yi ma asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya arewa masu gabashin najeriya 'yan sa'o'i bayan dakatawar wato dakatarwar da ta yi ma asusun da take kuma zarginta da aikata leƙen asiri ma manyan wato mayakan ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayin addini a yankin tun da farko a jiya juma'a rundunar sojin najeriya ta ce akwai abin da ta kira bayanai masu tushe da ke nuna cewa wasu daga cikin jami'an asusun na unicef na bayar da horo tare kuma da tura mutane masu ra'ayin boko haram zuwa muhimman wurare don haka sai ta ce za ta dakatar da aikin unicef na tsawon watanni uku daga bisani a jiya jama'ar manyan jami'an sojin najeriya sun gana da wakilan unicef sannan daga baya kuma a rundunar sojin ta sanar da janye dakatarwar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc wasu manyan tsoffin jami'an leƙen asirin tsaron amurka sun yi gargaɗin cewa amsa laifi da wata tsohuwar ɗaliba 'yan rasha ta yi wadda kuma ke bayyana kanta a matsayin 'yar gugurmayar tabbatar da 'yancin mallakar bindiga ya kamata ya ankarar da amurkawa game da matukar aniyar rasha eh, da kuma kwarewarta wajen yin shishigi a siyasar amurka. Maria Butini, 'yar shekaru talatin da haihuwa 'yar asalin Siberia, ta amsa laifinta don neman rangwame tun ranar Alhamis a birnin Washington DC, inda ta amsa cewa ta haɗa hannu ne da wani babban jami'in Rasha da kuma su Amurkawa biyu don su samu ta kutsa cikin harkokin ƙungiyoyi masu ra'ayin rikau da kuma jam'iyyar Republican don amfanar ƙasar Rasha. aika-aikarta kamar yadda takardun kotu suka nuna da suka hada da halartar tarurrukan da kungiyar kare ikon mallakar bindiga ta ira da sauransu sun biyo bayan umarni daga alexander trushin wani mataimakin babban bankin rasha wanda ke na hannun daman shugaban rasha vladimir putin ne firaministan sri lanka wanda ke ake takaddama kan mukaminsa ya yi murabus wanda shine na baya-bayan nan a jerin dambarwar siyasa da ta dabaibaye kasar 'yan makonnin nan mahinda rapsaka ya rataba hannu kan takardar ajiye aiki a yau dinnan asabar wanda wannan wani mataki ne da aka ɗauka don kare ƙasar daga daɗa faɗawa cikin matsalolin siyasa da kuma tattalin arziki wannan dambarwar siyasar ta samo asali ne daga ranar 16 ga watan oktoba lokacin da shugaba la Sirena ya kori Firaminista Ranil wikremsinga ya maye gurbinsa da Rajab Kasa wanda wani tsohon shugaban kasar ne mai matukar tasiri. Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda za ku ji cewa a daren jiya Juma'a ne aka tafka muhawara mai zafi a tsakanin 'yan takarar mataimakan shugaban ƙasar Najeriya guda biyar a zaɓe mai zuwa na 2019 ga Hassan mai Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abujan. Nigeria is where it is today because of 16 years of misrule. mataimakin shugaban najeriya kenan farfesa yemi oshin bajo kewa jam'iyyar pdp wankin babban bargo yayin da yake magana a wurin muhawar da aka tafka a daren jiya tsakanin 'yan takarkarin mataimakan masu neman shugabancin najeriya a nan abuja inda ke cewar najeriya tana cikin halin ni yasun da ta samu kanta ciki ne biyo bayan rashin iya mulki da aika aikar gwamnatocin jam'iyyar pdp na shekaru goma sha shida a shekara ta 2004 kimanin mutane miliyan 80 ne ke cikin hukubar talauci amma wannan adadi ya yi tashin farin dango a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu zuwa mutane miliyan da goma sha biyu. wanda suka afka cikin wannan hali na matsayancin talauci mai raɗaɗi saboda haka daga shekara ta 2015 abin da muka fara yi shine mun rage wannan talauci mai zafi muke kuma shawo kansa dalilin kenan ma da yasa muka kirkiri shirin rage talauci da naira miliyan dubu biyar Peter Obi shine ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP. To remind Nigerians that Atiku Obi presidency about making Bari mu wa 'yan Najeriya cewar shugabancin Najeriya na Atiku da Obi wani tsari ne na farfado da Najeriya. Domin Najeriya dai a halin yanzu ta suma. Shekaru hudu da suka wuce, shugaban kasarmu ya ce in na gaza cimma manufa, to ku zaɓi wani shugaban na daban. Tambayar anan ne yanzu ya cimma manufar? Yanzu fa abin hara ya kai ga shugaban ƙasa na gaya wa mu cewar kowa ya yi ta kansa. waɗannan fa mu ne ba za su yi ta kansu ba mu za mu kula da su. Umma Abdullahi Getso ita ce 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar YPP. 'Yan uwana 'yan Najeriya kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan goma sha takwas da ke nan Najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai masu aiki. A zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dai mun sani cewar bamu da wani zaɓi amma yanzu Kingsley Mogalu shine kadai dan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya. Fellow Nigerians, you've listened to all of us tonight. I'm very sure you will judge. ‘Yan uwana ‘yan Najeriya, kun saurare mu duka a wannan dare. Na tabbata za ku tantance wane ne zai muku wani abu sabo na daban na ci gaba. Muna kira ga masu zaɓe miliyan goma sha takwas da ke nan Najeriya da su fito su zaɓi wanda suke so da suka tabbatar zai masu aiki. A zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha biyar dai mun sani cewar bamu da wani zaɓi, amma yanzu Kingsley Mogalu shine kadai dan takarar da zai sassaita al'amura a Najeriya. Haka dai ɗaya bayan ɗaya 'yan takarar suka yi ta bayyana manufofinsu in sun samu mulki. Kuma a cewar shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari irin wannan muhawara na da amfani ga tsarin demokaradiyyar. wanda dai shi ne kawai yan ƙasa su su zama da su san ne ne waɗanda suke neman su ga baki ƙasar nan za su zo da shi ne ne manufofin su waɗanda irin abubuwa ne suka gudana da duniyar za su yi idan aka ba gaban shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya da A gaida Hassan mai na kaina. To daga Najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ake zargi 'yan Boko Haram ne sun sace mutane tara a ƙauyen garin gawayi da ke yankin Difa ta jamhuriyar Nijar sannan kuma sun kashe mutum ɗaya. Ga su lamu barma da cikakken bayani. jiya wajen karfe hudu zuwa karfe biyar na marece yan ta'adda suka yi attaken suka kai hari a wani eh, wani kauye da ake yake kilomita goma sha biyar in ka hau tudu kai magana ana jin ka a gegime to abun a sha shine sai suka kashe wani ma'aikaci na gwamnati inspector na wanda za a yi jana'izan shi da marece kuma bancin shi an jima mutane uku yanzu ma suna gidan likita na gegime wajen mutane uku bancin shi sun hudo wajen mutane tara kenan cewa da mata manya biyar Eh, a cikin akwai wata tsohuwa baiwa Allah akwai kuma yarinya karama mai shekara biyu da rabi bancin shi sun hudo direba uku wanda suke da tunda sun tai da motoci uku duka motocin da suka tai da shi suka ce ma direba su ja su ya kai su don zuwa yanzu da nake maka magana mutane taran nan suna hannun wayannan 'yan ta'adda kowa bai da labarin su har yanzu dai ba mu ji ba ta wajen gwamnati ba su yi magana ba kuma muna jiran su nan zuwa gaba za su fito su yi magana wasu na cewa kamar yan bindigar sun yi ta da direban motar ya ki tsayawa shi sa suka bude musu wuta a motan guda ne kasan ba su sani ba su ashe kamun wannan motan da suka buda ma wutan sun da motoci da yawa kai direba baka sani ba ka zo da dubun ka kana wuciya sai suka zo su saida shi da gare kuma ya so ya wuce sai suka buda ma motan wuta to a haka ne a dalilin haka ne mutum guda ya rasa rayukansu kuma wancan mutane uku suka ji ciwo amma sauran mutane duka da aka sai da motocin sun amshi kayan su duka su da kudade da kaya san jiya kasuwan ne jiya juma'a sun san da cewa mutane sun ci kasuwa da wani ne sun fito don abin nasu a tsarince ne suka yi sosai don duk wanda suka sai da dai ba su taba su ba suka dauki abin da suka dauka amma wannan motan da yake saya shine suka bude mahuta ga sabilin da aka samu wannan mutuwa da wannan wanda suka ji ciwo kakatu da gwani ya zuwa yanzu waɗanda su suka yi awon gaba da waɗannan mutane ba ku ji labarin su ba kamar almisali ba su kirawa baya ko su bugo waya su ce a ah, ga abin da suke bukata yawwa su ba su yi cira ba amma mutane mu sun ne musu cira cikin uwayen wayan da aka fidda akwai guda wanda da sahen na ya yi ciran wata wanda cikin maka aka fidda sai wani namiji ya dauka sai ce a wannan wannan waya da na sani na mace ne kuma ita nake so ma magana sai mutum ya bashi amsa cewa yanzu ba yiwuwa ka mata magana in kana so ka mata magana ka yi jiran gobe kenan gobe ran lahadi ko zuwa wajen karfe tara haka tunda wajen yau asabar ne wajen karfe tara goma ya cira shi daga nan suka yanke komi yanzu haka in kai cira baka samun lamba. ba sai maganar a biya kudin kwansa ba zuwa yanzu dai wayan ma bai wucewa bai yiwuwa mu san abin da suke so a gaida su mini barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son ɗan takaitaccen tarihin kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Wataƙila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne karkashin shugaba mai mukamin gwamna janar wanda shi kuma ke karkashin masarautar ingila wacce da farko ke karkashin sarki george na biyar da na shida daga shekara ta sha 1914 zuwa da tara hamsin 1954 lokacin da masarautar ta kasance karkashin sarauniya Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar gwamna janar ɗin najeriya turawa har sau takwas kafin wani ɗan najeriya mai suna chief namdi chukwumeka ezekwe ya zama gwamna janar ɗin najeriya daga ranar 16 ga watan nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko A jamhuriya ta farko, shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko, wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Namdi Azikwe. Daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966. lokacin da soji suka kwace mulki aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 din zuwa shekara ta 1979 a zango na farko na mulkin soji manjo janar johnson thomas umarnikwe Igwe ironsi ya zama shugaban kasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga yulin shekara ta 1966 din lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji janar yakubu gawan ne ya gaji ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar ɗaya ga watan agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki. janar murtala ramad muhammad ne ya gaji gawan ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka dakile daga baya wanda ya gaji murtala shine janar olusegun fajinmi okikiyolakan aremu obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da ya yi murabus ko kuma ya ɗan koma gefe kamar yadda ya so faɗi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. an yi ittifakin cewa hamshakin ɗan kasuwar nan chief moshud kashimawo olawale abiola wanda aka fi sani da mko abiola shi ya ci ko ke gab da cin zaben ranar 12 ga watan yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada chief anis adegulle oladeande shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. janar sani abacha ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki wanda ya gaji a bacci shine janar abdulsalam abubakar a matsayin shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus don ya miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji, Janar Olusegun Obasanjo Murabus ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa 'yar Aduwa ya zama shugaban ƙasa. wanda ya kai ranar biyar ga watan mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadon mulki mataimakinsa dr goodluck ebele jonathan ya gaje shi har zuwa juma'a 29 ga watan mayu shekara ta 2015 lokacin da ya miƙa mulki ga tsohon shugaban najeriya na mulkin soji muhammadu buhari wanda ya kada shi a zaɓe kamar yadda ka sani alhaji muhammadu buhari ne shugaban najeriya a yanzu sai kuma ansar tambayar mustapha yahaya mai son ɗan takaitaccen tarihin kogin nilu idan malam mustapha na saurare to ga kaɗan daga cikin bayanin dr salisu bala na arewa house kaduna wanda ya ce da farko dai shi kogin nilu shine aka fi sani da nile river shi kuma nile river a yaren latin ana kiran shi da nilus a yaren girka kuma ana kiran shi da nelos ma'ana wani kwari ne ko zazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Hmm. Shi kogin Nilo kamar yadda muka sani shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a Afirka. Daga shi sai kogin Niger a Afirka. kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Lipopo, Zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da suke a yankin Afirka. Babban su shine kogin Nilo, shi wannan Nile River din da ake magana. sannan shi kogin nilu yana da tsawon akalla mil dubu hudu da dari daya da tamanin da hudu mil dubu hudu da dari daya da tamanin da hudu tsawon shi hmm. wanda ya daidai da kilomita dubu shida da dari shida da hamsin so shi kuma kogin nilu bisa asalin tarihi idan aka duba rubuce-rubucen herodotus wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin nilo din nan wani babban tafki ne babban kogi wanda asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu hmm. a fi kasar misira to daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna kokarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin nilo din inda ya faro daga inda ya taso har ya shafi har ya zo kasar misira kuma ya shafi wasu kasashe daban-daban na yankin afirka da kuma abin da ya shafi misira da kuma tasirin shi wannan kogin nilu din a yankin abin da ya shafi kasar misira wato egypt kenan hmm. to wani ba jamuse ma'ana mutumin kasar jamus wanda ake kira brokat hmm. waldeka a shekara ta 1937 shi ne mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin nilu yake game da bayanai da shi herodotus ya bayar a shekara ta dari hudu da sittin kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam to a shekara ta dubu da dari tara da talatin da bakwai ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin nilu daga nan ya faru. Hmm. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe to a gaida ibrahim kalmasi garba yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu ta farko ta fito daga Bello Isiyaku inda yake cewa hakika muhawarar da ta gudana a tsakanin manyan mataimakan 'yan takarkarun shugabancin Najeriya. A gaskiya irin wannan muhawara zai baiwa 'yan ƙasa damar sanin irin mutanen da suka dace su zaɓa a matsayin waɗanda za su jagorance su. kuma hakan zai taimaka wajen bunƙasa demokuraɗiyyar ƙasar. Sai wasikar Isuhu Diyal Faki inda ya ce salam biyoye Hausa. don Allah ku miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga iyalai da 'yan uwan sojojin da suka rasa rayukansu wajen kare ƙasarsu a yaƙi da Boko Haram. Da fatan gwamnati za ta tallafa wa iyalansu da ɗaukan nauyin karatun 'ya'yansu. Allah ya ji kansu amin. Sai wasiƙar Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa, hakika matakin da rundunar sojin Najeriya ta ɗauka na janye dakatar da ayyukan UNICEF daga yankin arewa maso gabas hakan ya yi daidai domin ba ƙaramin amfanuwa jama'a ke yi da aikin da unicef ɗin ke yi a yankin ba sai wasikan mu ta ƙarshe ta fito ne daga kaka alhaji bukar ɗan kishin ƙasa inda yake cewa salam biyoye hausa a yau kira ne zan yi ga al'ummar tarayyar najeriya alƙalanci yana hannunmu mu guji karɓar na goro a wajen 'yan siyasa a zaben shekara mai zuwa na dubu biyu da goma sha tara. mu dubi cancanta kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice To a takaicen wani alkalin kotun tarayyar Amurka ya zartar da hukuncin cewa dokar kafa tsarin lafiya cikin sauƙi da kuma arha wadda ake kira Affordable Care Act ko kuma kiya da turanci ta saba mu kundin tsarin mulkin kasa jami'ai a india sun ce mutane wajen goma sha ɗaya sun mutu baya ga wasu tasa'in da uku da ke asibiti bayan cin wata shinkafa garwaye da tumatir wadda ga dukkan alamu gurɓatacce ya ce wadda aka raba a wani wurin ibadar mabiya addinin hindu a jihar karnataka masu wato wasu manyan tsoffin jami'an leƙen asirin tsaron amurka sun gargaɗi cewa amsa laifi da wata tsohuwar ɗaliba 'yar rasha ta yi wadda kuma ke bayyana kanta a matsayin 'yar gwagwarmayar tabbatar da 'yancin mallakar bindiga ya kamata ya ankarar da amurkawa game da matukar aniyar rasha ta yin katsalandan a siyasa da kuma harkokin zamantakewar amurka da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abo wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na wannan lokaci Nick, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. Afrique, dites-le à un ami.